walillahi utaqa'u minan nari Allah yana da waɗansu yantattu da yake yanta su daga wuta wa zalika fi kulli lailatin kowani dare daga cikin daruruwar Ramadan kowani dare daga cikin daruruwar Ramadan ana yanta adadin waɗannan bayi daga azabar Allah jama'a mun fahimta saboda kana daga cikin albarkar watan Ramadan shi ne daga ran da daren ya shiga shi kansa saƙon allan an mishi kuri shi yasa za ka ga ramadan ya shigo har in shaye-shayen da za ka ga abin ya lama haka ne ya ka zo ka samu wani gaye a tsawon gaba haka ne ko yana daga cikin albarkan watan ramadan ne akan kule ƙofofin wuta saboda ramar Allah Allah ya nuna maka wannan lokaci ba lokacin hada-hadan wuta ba ne sai dai kai in kai ka tsaya da kanka ana bude ƙofofin aljanna wadda ana nuna maka an yi bononza abinda ake bukata ka nema a baka sannan a kowane dare a kowane dare akwai dubbai da ake yanta su daga azabar Allah wannan duddaren duniya har ruwan ramadana su kare duddare-duddare-duddare za a yanta waɗannan waɗannan ba su ba wuta ba wuta ba su Allah ya samu da ciki Allah ya samu da to dukkan waɗannan alkhairi dukkan waɗannan damammaki ‘yan uwana masu albarka shiri ake mishi ka nuna da gaske kana so ka ribaci waɗannan damammaki ita rayuwa ba ta da tabbas ita rayuwa ba ta da tabbas ka shirya ka kinsa ka yi shiri na musamman domin ribatan waɗannan alkairai da watan ramadan ke zuwa da su annabi ya ce Allah wajen wadda ramadan ya shigo har ya fita bai dace ba domin inda ya kaga gara dacewa a nan to a ina ne zan ka dace ka shirya ma haka ka shirya maka ka yi shiri na musamman domin riskan waɗannan alkhairi yana da cikin shiri ma shiri ma yana daga cikin shiri da za ka yi wanda zai nuna da gaske kake yi shine tuba da tuguwa daga munanan ayyukanka karka bari ramadan ya riske ka a cikin sabon Allah kin tuba kin tuba bari ramadan ya riske ka a cikin laifukanka wannan kana nuna ma Allah kai ba da gaske kake yi ba kuma baka damu da abin da zai je ya dawo ba kuma abin da zai je ya dawo nan zai dame ka tuba matsalar saƙon Allah tana hana muwafaka wato tana hana ka yi dace abinda duk ake so a riga shi saƙon Allah yakan hana kai ka samu dace da duk abin da yi. saboda ka tuba tuba da kuma zuwa kansa tuba da komawa zuwa ga yana daga cikin shiri da za ka yi a cikin kwanakin nan shi ne tuɓe kanka daga cikin laifuka waɗannan laifuka da su iya hana ka dacewa gaba ɗaya da alkairin watan ramadan shi duk lokacin da bawa yake so ya samu wani abu a wajen Allah abinda Allah ke bukata abun shi Allah ya da gaske kake wannan da gaske wallahi tun baka sa shi a cikin aikin ka ba Allah ba zai saurare ka ba duk abinda kake so duk abinda kake so abun Allah abinda Allah ke bukata ya kai da gaske ne kake a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man sa'ala Allah shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi annabi yace duk wanda ya roki Allah shahada sai yace da gaske da gaske yake yana neman shahada ballaghahu Allah manazil ash-shuhada Allah zai kai shi matsayin shahidai wa in mata ala firashi ko a gadonsa ya mutu a kan shimfidansa a cikin gidansa me yasa za a shigar da shi cikin shahidai annabi ya ce saboda da gaske jama'a mun fahimta kaga wannan da gaskiyan ko sabon Allah malam da kaga mutanen mu mutum ya ce yayi ya dawo yayi ya dawo shi yana shi kansa na roƙon Allah yana so ya bar laifin kama ka san me yasa Allah baya shiga saboda he's not serious shi kansa ba da gaske yake ba wata alaƙa ce mummuna misali tsakanin ka da wacce har yanzu nan gobin ta yana wayin ka ya za ka ce ma Allah kuma kana so ka bai ke ma kina so ku bai kuma yanzu magana ko ba ku rasa to da yawa mutanen mu sukan nemi taimakon Allah akan wani abu amma saboda ba da gaske suke yi ba mun fahimta Allah ba zai shiga cikin sha'anin su ba idan wani mummunan aiki ne duk abokan da ake aiki da su kuna tare ya za ma Allah kana so eh, eh, ka bari idan ka tafi wajen zai turo mala'ika ya koro ka ku duba wannan mutumi kun gani ku duba wannan mutumi da ya kashe mutane 99 da imam al-Bukhari ya da hadisi annabi ya bada labari to amma duk lokacin da ya yi kisan sai ya shiga tashin hankali da damuwa kuma daga bayan sai zo ya koma sai ya tambayi wani bawan Allah mai ibada cewa ni ga irin ta'addancin da nake na kashe mutane kaza da kaza yanzu akwai tuba ya taimi shi kai laifin yi girma babu tuba shi ma ya kashe shi sai kuma da ya kashe shi ya zai sake tambayar wani malami kun kake nan shi ma in ya yi laifin yana damuwa malamin sai ce mishi eh, ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah ita amma matsalar da ka samu shine kana cakuɗe da abun da yake ka inda kake laifin a nan kake abokanka da su kake abu da su kake har yanzu baka tubu ba idan kana so ka tuba ka dace akwai wani gari waje kaza da kaza mutanen kirki ne bayan Allah ka je ka shiga cikin su ka zauna idan ka zauna ka bauta ma Allah tare da su ya siffanta mishi komai wannan bawan Allah sai je tattar kayansa ya kama hanya yanzu da gaske yana so ya bari ko ba da gaske ba kafin ya isa gari annabi ya bada labarin mutuwa ta cin mishi karshen labari ne yanzu yana aljanna ka san me yasa saboda yanzu da gaske yake so ya bari jama'a kun fahimta kaga annabi Yusuf alaihi salatu wasalam lokacin da matan nan ta yunkura kana neman sa da alfasha ai a gudu ya fita to haka ake to yanzu gudunka haka ne mana ah, haka ake amma kuna tare har sha ɗayan dare har sha biyun dare a ah, ah, ba haka Allah ya ce ba wasu kafar wasu lokacin da ta tinkari annabi yusuf ina ta cewa yi da gudu to yanzu ya nuna ma Allah ai daga ce ba yi so Allah ta yi shiga cikin abu